A wani taron manema labarai da kungiyar BBOG ɗin ta kira a daidai ƙofar shiga fadar gwamnati ta asoro tsohuwar ministan ilimi kuma jagoran kungiyar BBOG Obi Ezekwesili. Ta ce kungiyar za ta canja salanta ta fafutuka saboda ta kalubalanci gwamnati wajen ganin an kwato 'yan matan cikin sauri. tana mai cewa We are infuriated at the exactness of the blunders that led to the latest abduction, the magnitude of incompetence and carelessness of our government. OBS Ekwesili ta ce muna cikin fushi da juyayi yadda gwamnati ta yi sake aka sake maimaita abin da ya faru a Chibok shekaru hudu da suka wuce. Yanzu haka an sake sace wasu 'yan mata ɗari da goma a wata jiha a arewa maso gabashin Najeriya. A lokacin da take ci gaba da ƙarin bayani wa manema labaran, Obi Ezekwesili ta yi wasu tambayoyi guda goma sha hudu wayanda ke buƙatan amsoshi daga ɓangaren gwamnati. Idris Yasin Jigo ce a ƙungiyar BBOG ta yi ƙarin haske a kan batun. Duk da tambayoyi guda goma sha hudun da aka yi da Allah su yi ƙoƙari su kawo ansoshin wannan tambayoyin. In suka kawo ansoshin wannan tambayoyin to zai buɗe hanya kenan wata cewa ana kan waɗansu abubuwan da zai sa za a gano inda 'yan matan nan suke. Amma kuma in ba ansoshin wannan tambayoyin ya nuna cewa kenan tuntuni yan mata an ɗauke su kuma ba komai ake a kan yadda za a gano inda suke ba ai abun bacin rai ne Wata kenan nobody is safe ba wanda dai ba tsaro ko ina da za a iya ɗauke kowa Abun da ta riga ta faru so ɗaya shekara hudun da suka wuce ya sake faruwa. A lokacin da yake jawabi a kofar shiga fadar gwamnati, babban loyan ƙasa Femi Falana ya yi ƙarin haske akan hudumin da kundin tsarin mulki ya ba wa gwamnatin ƙasar. Section 14 subsection 2 of the Nigerian Constitution provides that the security and welfare of the Nigerian people shall be the primary purpose of governance. Femi Falana ya ce kashi goma sha hudu, ƙaramin kashi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya na cewa kare lafiya da dukiyoyin 'yan ƙasa shine muhimmin aiki da ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar ta ce idan ba ta samu amsar tambayoyin nan goma sha hudu da ta yi wa gwamnatin tarayya ba, to za ta shigar da ƙara a kotu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.